Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Murtala Faruk sun yana ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na safiyar yau Juma'a ɗaya ga watan Disamban shekara ta 2023. kafin ku ji abubuwan da muka tafa da su ga hafiz da kanun labarai. sau Murtala, kungiyar Hamas ta amince da sakin wasu sabbin mutane da aka yi garkuwa da su a rana ta bakwai ta yarjejeniyar da suka cimma da Isra'ila. Ukraine na zargin Rasha da rashin musayar fursunoni tsakanin kasashen biyu da ke fada da juna cikin 'yan watannin da suka wuce. Wata kotun ɗaukaka kara a birnin New York na Amurka ta maido da dokar da ta hana Donald Trump yin tsokaci game da ma'aikatan kotu. To bayan labaran duniya za ku ji cewa kudurin dokar kasafin kuɗin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar ya haifar da cece kuce a gaban majalisar dokokin ƙasar. kawai suka farma garin din aka yi jina-jina a wurin bayan can wace gari aka gane cewa to ga wayin an mutu bangaren nan an mutu can an mutu. To sama da mutane 60 suka rasa rayukansu a jihar Taraba da ke arewacin Najeriya biyo bayan wani artabu tsakanin haɗin gwiwar jami'an tsaro da 'yan banga da kuma wasu 'yan bindiga da suka kai hari a wani ƙauye. Za mu kawo muku shirin manuniya kamar kowace ranar Juma'a kuma yau ma za a ji nasiha daga bakin malam. To amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wai gari lafiya. Jiya Alhamis kungiyar Hamas ta ce ta sake sakin karin wasu Isra'ilawa goma da ta yi garkuwa da su da kuma rokin mutum uku cikin waɗanda aka yi garkuwa da su bayan da masu shiga tsakani suka cimma yarjejeniya Dan dakatar da buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas zuwa kwana na bakwai. A nasu ɓangaren kuma a nasarar Isra'ila za ta saki wasu Falasɗinawa da ke ɗaure. bayan tattaunawar da aka yi kan ci gaba da tsagaita dakatar da wuta a cikin mintuna sha biyar na wa'adin kwanaki shida na yarjejeniya biyu da ke shirin karewa a dab da wa'adin cimma wata sabuwar yarjejeniya isra'ila ta amince da ta yin da hamas ta yi mata na wasu sabbin mutane da aka yi garkuwa da su tare da karin 'yan isra'ila 'yan asalin ƙasar rasha da aka sako a ranar laraba a matsayin wani bangare da ƙungiyar ta sako bayan haka hamas ta ce za ta sauko sabbin mutane goma da aka yi garkuwa da su da alama sun hada da mata biyu 'yan isra'ila da aka yi garkuwa da su waɗanda aka sako a ranar alhamis ga kungiyar agaji ta red cross a birnin zirin gaza a wani sako da ta wallafa a harshen yahudanci a shafinta na x rundunar sojan isra'ila ta ce bisa la'akari da masu kokarin shiga tsakani na ci gaba da shirin sakin mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma bin ka'idojin yarjejeniyar za a ci gaba da dakatar da buɗe wuta ukraine na zargin rasha da rashin musayar fursunoni tsakanin ƙasashen biyu da ke faɗa da juna cikin 'yan watannin da suka wuce tun farkon watannin fara yakin da ake gwabzawa tsakanin ukraine da rasha kiev da moscow sun yi musayar fursunoni da dama amma yawan su ya ragu a bana inda rabon da a yi musayar tun a watan Agustan da ya gabata. Kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na Ukraine, dimitro Lubinet, ya faɗa a ranar Alhamis cewa musayar ba ta faru ba saboda Rasha ba ta son su yi. Lubinet ya ƙara da cewa fursunonin Rasha da aka, da aka kama a Ukraine sun ce suna son a yi musayar, amma a ɓangaren Rasha babu wanda yake son ya karɓe su kamar da jami'an Ukraine suka tabbatar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun ɗaukaka kara a birnin New York na Amurka ta maido da dokar da ta hana Donald Trump yin tsokaci game da ma'aikatan kotu bayan da ya muzanta wani magatakardan kotun da ake masa shari'a da ake tuhumarsa da jirgin aikata zamba a New York. Alkalin kotun Arthur Ingram ya sanya umarnin hana yin magana ne a ranar uku ga watan Oktoba. bayan da Trump ya wallafa wani kalami na ɓatanci game da maka takardar alkalin kotun a shafukan sada zumunta. Sakon da ya wallafa ya hada da zargi mara tushe game da rayuwar maga takardar Hakan ya faru ne kwana na biyu na shari'ar da ake yi na karar da Attorney General ta jihar New York latisha James ta shigar. Ana zargin Trump da ƙara yawan dukiyarsa kan bayanan kuɗi da aka yi amfani da su wajen samun lamuni da ƙulla yarjeniyoyi. sai dai tsohon shugaban kasar na jam'iyyar republican ya musanta aikata ba daidai ba an jima kaɗan hafiz zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu to amma kafin nan rahotanni daga jihar taraba da ke arewacin najeriya sun bayyana cewa sama da mutane 60 suka rasa rayukansu biyu bayan wani artabu da aka yi tsakanin 'yan banga da kuma wasu 'yan bindiga da suka kai hari a ƙauyen kimkim da ke gundumar mai hula wakilin musa lado na ɗauke da ƙarin bayani Al'amarin da ya faru ne a ƙauyen Tanti da ke gunduman mai hula a karamar hukumar Bali a jihar Taraban inda ake zargin cewar wasu 'yan bindiga ko kwance 'yan fashin daji suka kawo hari wannan ƙauyen suka yi ta harbi mai kan uwa da wabi lamarin da ya janyo artabu da kwanton bauna tsakanin su 'yan bindigan da kuma 'yan banga mazauna wannan yankin lamarin da ya yi sanadiyar kashe rai akalla saba'in kamar dai yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban SP Usman Abdullahi Jada ya shaida mun cewar. Su wa'annan 'yan 'yan sandan da sojoji da haɗin gwiwan 'yan banga suka cimma nasara tarwatsa nan 'yan bindiga ɗin kuma aka yi nasarar samun kashe da yawa daga cikinsu wadda sauran sun gudu da harbe-harben ciwo na bindiga a jikinsu su wa'annan kamin a kawo musu wani ɗauki dai sun sami kashe wa'annan mazauna wannan ƙauyen kusan mutum goma sha biyu suka harbe su allahira daga baya aka sami gudanar da bincike ta musamman inda aka bi sawunsu aka rika samun gawakinsu a cikin cawa yashe wadda zuwa ka alka kabla sun nuna cewa an sami kashe wayannan yan eh, bindigan kusan mutum hamsin da wani abu. Ciyaman Tigi da ke zama kwamandan da ya jagoranci 'yan bangar da suka yi artabo da waɗannan 'yan bindigan ya shaida min yadda malamarin ya faru yayin da nake tattaunawa da shi ta wayar talaho inda ya ce. To Allah ya sa mu 'yan banga mun fito gefen Borno da ruwa mun zo yankin Bali nan wani ƙauyen da ake kira Tonti. Allah ya ba mu nasara sun yi mamu kisan gilla sun kashe mamu mutane guda A goma sha biyar a yankin su kuma allah ya sa mun yi nasara mun kashe mutane talatin a wajen su a nasu bangaren kwamitin zaman lafiya na yankin karamar hukumar bale a jihar taraban inda na tattauna da honorable zubairu sajo wadda ke zama shugaban kwamitin zaman lafiya na wannan yankin wadda ya ce sun samu yan bangan mu a wasu ma a masallaci aka same su ana sallah wasu sun yi sallah sun fita kawai suka farma garin din aka yi jina-jina a wurin bayan can wace gari aka gane cewa to ga wayin an mutu mutu bangaren mu an mutu can an mutu. To yanzu kamar kamar mutane nawa aka kashe a kowane bangare misali. To a kowane bangare da yi gaskiya an kashe mutane da yawa bangaren su yan banga da hunters an taba su mutum goma sha su kuma yan ta'adda an taba su ya kai kimanin mutane talatin da wani abu shi kuwa abdu tintin wadda ke zama ɗaya daga cikin wadda lamarin ya ritsa da yan uwansa shi ma ya yi mana bayani mutanen nan sun cikin damina su suka kone min gida suka kashe min yaro yanzu menene bukatan ku bukatan mu gwamnati ta ba mu haɗin kai akan mutanen nan mu a bar mu da su a ga iya kokarin mu a kansu. Yanzu haka dai rundunar 'yan sanda da sojoji da ma 'yan sa kai da ke sintiri a wannan yanki na karamar hukumar ta Bali sun yi alwashi tare da lasa takobin cewar za su yi dukkanin mai yiwuwa domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Zuwa gaida Salisu Lado, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da karashin labaran duniya. Gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta toshe hanyar sadarwar shugabar masu fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya da ake tsare da ita Usan Suci tsakaninta da iyalanta da lauyoyinta a cewar karamin ɗanta. Dan Suci Kim Aris ya shaida wa BOA ta wayar tarho cewa kwata-kwata gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta hana shi yin magana da mahaifiyarsa duk da damuwar da ake da ita game da rashin lafiyarta. An kama Suci mai shekaru 78 a ranar 1 ga watan Fabrairun 2021 bayan da sojoji suka yi watsi da sakamakon zaben da jam'iyyar ta yi nasara. Juyin mulkin ya gamu da zanga-zanga a faɗin ƙasar da kuma nuna ɓacin rai a faɗin duniya. an yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru 27 kan zargin cin hanci da rashawa kan tuhume-tuhume da ake ganin ba su da tushe. Kwanan nan ana hana ta duba lafiyarta saboda matsanancin ciwon haƙori da dadashi wanda yake ba ta wahala wajen cin abinci. A cewar ɗan nata ya tura wata wasiƙa da wani ƙunshin kayan ba da kulawa tun watanni biyu da suka wuce bayan da ya samu labarin rashin lafiyar mahaifiyarsa amma har yanzu bai samu tabbacin ko sun kai gare ta ba. Daga ƙarshe, wata 'yar jarida da ta samu lambar yabo wacce ke aiki da kamfanin jaridar South China Morning Post ta ɓace bayan wata ziyara aiki da ta kai ƙasar Sin a ƙarshen watan Oktoba, kamar yadda kafar yada labarai ta Kyodo News ta ƙasar Japan ta rawaito a ranar Alhamis, inda ta ambato wasu mutane da ba son ko suwaye ba da abin ya shafa. Mini Chan, wadda ke aiko da rahoto kan tsaro da diplomasiya a Sin, an kasa samun ta bayan da ta tafi Beijing. don aiko da rahoto kan wani taron tsaro na kwanaki uku da aka yi a shan shi. A tun dai ranar 31 ga watan Oktoba aka kammala taron tsaro na ƙasa da kasa na kwanaki uku. A ranar 1 ga watan Nuwamba da aka a ranar 1 ga watan Nuwamba aka wallafa labari na ƙarshe da can ta rubuta game da martanin da Sin ta mayar kan yakin Isra'ila da Hamas. Jaridar South China Morning Post wacce ita ce jaridar hong kong mafi girma da ake wallafawa da harshen ingilishi wata maido da amsar imel na neman bayani da biyo ta aike mata ba abokan chan sun shaida wa gidan jaridar kedo news cewa suna fargabar mai yiwuwa hukumomin sin na tsare da 'yar jaridar suna gudanar da bincike a kanta. Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Daftarin kasafin kudin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar wa Majalisar Dokokin kasar ya bar baya da kura. yayin da wasu daga cikin 'yan majalisar suka bayyana daftarin a matsayin fanko da kuma yaudara daga abuja ga rahoton madina dauda Wannan shine karan farko da shugaban ƙasa zai gabatar da daftarin kasafin kuɗi ba tare da rarraba shi ga ɓangarori daban-daban da za a yi aiki kansu ba. Alal misali, Bola Ahmed Tinubu bai ce an ware wasu kuɗaɗe ga ɓangaren ilimi ko kiwon lafiya ko noma ko hanyoyi da sauransu ba. Abin da ya yi shine bayyana abin da za a ware wa ɓangaren manyan ayyuka da ayyukan yau da kullum da kuma ko a nawa ne za a sayar da gangan ɗanyen man fetur a kasuwar duniya da kuma ko kan naira nawa ne ne za a canza dalar Amurka ɗaya. Shugaba Tinubu ya ce minista mai kula da kasafin kuɗi zai kawo bayanan da daftarin ya kamata ya kunsa daga baya. Wani abu da Yusuf Shitu Galambi, ɗan jam'iyyar NPP daga jihar Jigawa, ya bayyana shi da yaudara. Dokar ƙasa tana cewar a zo a gabatar da kasafin kuɗi a gaban majalisa ai. Amma shi da ya zo kwali kawai ya zo ya ajiye. Amma ainihin gundarin kasafin kuɗin da mai ya kunsa mai ya kunsa bai zo da shi ba. Ya nuna cewar dukkan wani bayanai da ya kamata a ce kowace ma'aikata ga abin da za a kashe an yi abin dalla-dalla gaskiyar magana wannan kwalin babu kowa ciki. To yaya majalisa za ta yi tunda ba a kawo bayyanannen kasafin kuɗi ba ga shi lambi. Za mu iya bakin ƙoƙarin in Allah ya sa mun iya gamawa kafin shekara ta gari yake. Wani irin ƙoƙari ne tunda ba ku da gundarin abin da kasafin kuɗi ya kunsa misali kamar ayyukan mazaɓunka. A abin da ke gaya miki shine yanzu dai ba su kun babu shi amma watakila wajen satin gobe

ko watan gobe a kawo daga kuma sai mu ga a ciki amma dai yanzu dai an karanta samari wato an karanta samari na abin da bai da za ta kusa an karanta mana benchmark an karanta manyan ayyuka da sauransu amma dai mu ga abin a zahiri a rubuce kamar yadda aka saba yi shekara ko kuma kamar doka ta ce a yi shekara shi ne abin da ba shi ba. amma ga shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar wakilai abubakar bichi wanda shi dan jam'iyyar apc ne daga jihar kano ya ce wannan kasafin kuɗi da shugaba tinubu ba ya kawo kasafi ne da zai amfani jama'a muna ga wannan ya zo da alharai daban-daban an ka duba manyan ayyuka na yau da gobe an kara musu kuɗi fiye da yadda ake su a shekarun baya so muna ga wannan kasafin kuɗi da aka kawo shugaban kasa kawo zai taɓa al'umma musamman mutane da ke karkara da mutane da suke jihohin wani kasa gaba ki insha Allah wannan kasafi dai shine mafi yawa a tarihin Najeriya to ko me Abubakar Bichi zai bayyana mana a game da bashin da ake so a ciwo na dalar Amurka biliyan ɗaya a shi fa bashi inda za a yi ayyuka ba laifi bane kowace ƙasa a duniya in ka dauki ƙasa America ta kowace ƙasa bashi a duniyar nan saboda haka in za a yi ciwo bashi a yi aikin hanya a zo a gina titi jirgin ƙasa a zo a gina makarantu a gina asibiti ba laifi bane amma akan batun ciwo bashi kwararre a fannin tattalin arziki Dr. Sa'ad Usman ya gargadi kan batun ciwo bashi yana cewa idan bashin ya yi yawa kuɗin da muke samuwa na cikin kasan ba zai iya yi mana ayyukan da ya kamata mu kuma mu biya bashushukan da yake kanmu ba domin bashukan nan za mu zo mu biya su kuma za mu biya uwar kuɗin da kuma kuɗin ruwan shine ya kamata najeriya ta sani majalisa ta ce za ta ci gaba da zama har ranakun asabar da lahadi idan ya kama domin a samu kammala aiki kan kasafin kuɗin madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida Madina Dauda idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji wani rahoto game da ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kan daftarin kasafin kuɗin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gabatar. To amma kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha da kuma talatin A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba wato manuniya. Manuniya. daddale dalla-dallan dalilan tsadar rayuwar da shugaba Tinubu ya yi a gaban majalisar kasa wasu masana tattalin arziki sun ce rayuwar talaka dai abin ba daɗi. Matakan da aka ɗauka ya yi bayani tilas ke ta sa a ɗauka don haka albishir shine gaba ta fi baya kyau. Ba dai abin da muke fata ba kenan amma tukuna ma matukar wannan manufofin na jari hujja za a ci gaba da su to akwai matsala. Game da zira-zaren zargin zuke kuɗin 'yan ƙasa da ake yi wa 'yan siyasa kuwa 'yan majalisar ƙasa ne ke cewa a daidai daina zuba zumuɗi. Ma'aikatan gwamnati barnan da suke wa Najeriya ya wuce misali ya wuce ma fitan hankali to amma ba a jin su sai 'yan siyasa. Sai dai kuma masana diplomasiya a duniya cewa suke juyin mulkin da ake gani a wasu kasashen Afirka fa abin na cike da magudi. Yanzu duk kusan kasashen farashi na da kaga soja sun yi juyin mulki suka kuma suna so su yi alaka da kasar Rasha. To abin da duk an koma kamar yar gidan jiya sun kori faranshi kuma Rasha ta shigo musu. Waɗannan fa so mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan baje bayanan gaskiya gaba gadi. Shiri na ɗari da arba'in da shida cikin jerin shashiren manuniyan da kan isar da sako ga al'umma cikin nishaɗi. Me yiwuwa kuma ƙoƙarin ƙuga nishaɗi ga 'yan ƙasa ne ma yasa shugaban Najeriya sanata Bola Ahmad Tinubu ya gaggauta gabatar da kasafin kuɗin baɗi. Har ma ministan tsare-tsare da kasafin kuɗin Najeriya sanata Atiku ba gudu na baje bayanin bayyana wa duniya manyan ayyukan da aka tuttuɗa wa maɗuɗin kuɗi. Majalisa ta ƙasa ta ba shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu dama ya kawo kasafin kuɗi na shekara 2024 kuma ya bayyana cewa gwamnatin tarayya tana da niyyar kashe jimla kuɗi tiriliyon 27 da 'yan kai kuma abin shawa ya bayyana cewa za a yi ƙoƙari kuɗin da ke shigowa gwamnati ya ƙaru ya kai aƙalla tiriliyan 18 domin rage bashin da ake ci kuma na biyu ya yi bayanin cewa amfanin kasafin kuɗi shine amfani jama'a don haka za a ƙara kuɗin da ake kashewa ga abubuwa na jin daɗin jama'a da amfani musamman harkar ilmi harkar lafiya harkokin zirga-zirga na hanyoyi da kuma bunƙasa ƙasa da abinci duk da haka ya ƙara bayanin cewa gwamnati za ta ƙara kiyayewa na nuna ma jama'a musamman waɗanda tashin farashin kaya ya shafa domin su ji sanyi. Game da halin ha'ula'in da talaka ke ciki na tsadar rayuwa a Najeriya kuwa ministan kuɗin sanata Atiku Bagudu ya ce gwamnati na sane cewa ana shan raɗaɗi. Dama wancan tsari kamar rungumanni mu faɗi ne muke yi. Ana tsari da ake ganin zai kawo sauƙi bai kawo sauƙi ba kuma gwamnati bata samu kuɗin shigowa ba. To tunda aka yi waɗannan matakai da kuma ƙara sa ido da ya yi kuɗin da ke shigowa sun fara shigowa har ana ganin cewa biznillahi ta'ala wannan shekara da za mu shiga wannan kuɗin da aka sa su kasafi na kuɗi cewa za su shigo to suwaji bola ahmed tinubu yana da tausayi matakan da aka ɗauka ya yi bayani tilas ke ta sa a ɗauka don kada a yi ta hasara don haka albishir shine bi ta'ala gaba ta ya kyau. Tuni dai masana tattalin arziki irin su Dabta Ismail Muhammad Ancau na kwalejin kimiyya da fasaha ta tare Najeriya da ke Kaduna wato Katfoli suka fidda alkalamin rubuta raunin tsarin gwamnatin da ya ce talaka ne ke da abinci amma dai an bar shi da suɗi. da abin da ƙasa ya za ta yi ya zama ɗan ƙasar ta ba sa cikin yunwa to akwai sauƙi amma da zarar an cire wannan kamar yadda muka yi bayani hatta farashi na magunguna da na abinci da duk abin da ka sani na ƙaruwa. Da haka jama'a suka shiga cikin wani hali na tagayyara wannan in ka lura ko a Najeriya sa sace abu abubuwa ana da ya karu da mutane suna neman hanyar da za su rayu dan haka zaka dinga ganin mutane suna fita kusan sun fita cikin hayyacin su saboda ga ina ake sayar da masara ga ina ake sayar da shinkafa dan adam ya dan Najeriya sun ma rasa yadda za su sa kansu dan haka wannan matsala ce wanda ko ba san lokacin karshen ta ba matukar dai a cika ci gaba da bin waɗannan manufofi na jari hujja kamar yadda muka yi bayani to al'umma sun dinga shiga cikin wannan halin kuma mun dinga ganin ƙarin mai kenan saboda matukar naira aka ce za ta nemo darajar ta a kasuwa ba tare da gwamnati ta ba da tallafi ba to naira za ta ci gaba da faduwa saboda muna da karanci da muke fitar da su daga waje to matukar za a shigo da su abubuwan da muke amfani da su da ya shafi sutura da ya shafi abinci da duk abubuwan da ka sani farashin su zai dinga karuwa saboda sai an sai da naira za a sayo dala don haka kusan ba a maga komai ba ba dai abin da muke fata ba kenan amma tukuna ma matukar wannan manufofin na jari hujja za a ci gaba da su to akwai matsala hatta wannan gwalan kuɗin da ake ganin kamar an samu dangane da maganar tallafin nan to ai kuɗi da gurin al'umma suke zuwa in ma an ce za a mutane aiki ne za a musu asibiti kuɗin dai wannan da muke ƙara biyan kuɗin mai ɗin wanda da muke sayan lita ɗari da casa'in da biyar ko ɗari biyu da ashirin to mu da muke yanzu sayan ta wajen ɗari shida da wani abu to mu ne dai muke tattara kuɗin don haka ba wani abin da aka yi mana ana ƙara sa mutane suna ƙara shiga cikin talauci ne kamar a makaroni ne kuma a ce za a baka magani kaga bai wani ma'ana ba duk lokacin da aka ji labarin laftar kuɗin 'yan ƙasa ta hanyar cuwa-cuwa da camama 'yan siyasa ake fara zirawa zaren zargin zuƙe kuɗin kawai saboda an ce sun fi kowa son ganin sun tsallake su raɗi sai dai kuma shugaban kwamitin bin diddigin kashe kuɗin gwamnati a majalisar jantare najeriya sanata ahmad ali wadada da ya ce ma'aikatan gwamnati ne ma asali idan aka fita fagen rawa sukan wuce makaɗi. Abubuwan da muka ji gano suna da yawa. Aikin wannan kwamiti shi ne mu binciki duk wani ma'aikata na gwamnati da take samun kuɗi daga gwamnati ko kuma take samo kuɗi wa gwamnati mu binciki kuɗin da aka baku daga gwamnati me kuka yi da shi kudin da kuka samo wa gwamnati an ba wa gwamnati kudin nan yadda ya dace abin da muke bincike kenan to wurare da yawa duk barna da ɗan ƙasa ya ji bai tunanin kowa sai 'yan siyasa a 'yan majalisar tarayya ne suke kwashe kaza a'a ministoci ne kaza ma'aikatan gwamnati barnan da suke wa najeriya ya wuce misali ya wuce ma fitan hankali to amma ba a jinsu sai 'yan siyasa saboda haka bincikenmu na bayyanar mana da abubuwa a matsayinmu na shugabanni akwai abubuwan da za mu gani mu faɗi wa duniya akwai abubuwan da za mu gani ba za mu faɗi wa duniya ba sai dai a nemi gyara kada darajar mu gaba ɗaya na ƙasan ma ya watse amma gaskiya saboda Allah barnan da ake yi wa ƙasan nan Allah ubangiji shi tsayar da shi kenan ba gyara gyara da niyan gyara da kokari da za a yi kan gyara ba zai hana mu yin addu'a ba amma addu'a kawai ba aiki ba ta yiwuwa game da kokarin kwakulo mafita kan juyin mulkin da ake gani a wasu kasashen Afirka kuwa masaniya akan harkokin diplomasiya Dr. Aisha Laraba Abdullahi ce ta ce ta lura dai wasu kasashe ma nema suke kawai su fara lashe tumbuɗi. soja dai ya kamata yana tsaron ƙasa ne ba ba ne yake mulki ba to ta wani gefen kuma idan ka duba abin da sojojin suke faɗa shine cewa ba a tanada musu kayan tsaron ba lokacin da suke karkashin gwamnatin farar hula sai maga kuma maganar rashin tsaro din nan mutane a zuwa kana dauke a cikin yan bandi su dauke ka mutane sun hakura da gonakin su ga kuma yunwar ana fama da ita so suna ganin cewa wala ala idan sojan suka zo suka da gwamnatin da kansu wala ala za su samu wannan tsaron to amma ba lalle hakan ya kasance ba mu dai har yanzu mu ga alamar hakan na faruwa ba shi yasa irin tattauna irin wannan ta musamman take da muhimmanci domin a ga cewa an samu mafita ga wannan al'amari amma abin musamman a nan kasashen afirka ta yamma yana mana barazana zana amma kuma kuma silka duba kuma akwai zaka ga yawancin su kasashe ne wanda faranshi ta yi renon su kasashe ne wanda kuma suke da ma'adinai so ana ganin kamar kasashen um, waje ma ba su taimaka ba gurin rudanin da ake samu a wayannan kasashe saboda suna zuwa suna diban arzikin su kuma mutanen suna fama da talauci ga kuma yanzu bambancin ra'ayi yanzu duk kusan kasashen faranshi nan da kaga um, soja sun yi juyin mulki suka kuma suna so su yi alaka da da kasar rasha to abin da duk kaga an koma kaman yar gidan jiya dai in ba a mai da hankali sai ja ya faɗi ja ya ɗauka sun kori faranshi kuma rasha ta shigo musu. za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya in ma dai idan su biyu ko ko dai suna gyangyaɗi. Domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari biyu da saba'in da hudu ne su yi sallamar sakin kujerun da babu damar su wuce sharaɗi. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kana Adamawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daga kowane kurɗi. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. To madalla a gaida na ikara. To kamar yadda muka alkawarta ga nasihar Juma'a tare da Ustaz Sani Jos. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد sunana fani bin saleh darakta na yada labarai da hulɗa da jama'a na ƙungiyar fitan islam ta najeriya nasihata a wannan rana ta juma'a mai girma ita ce yadda najeriya halin da ta fuskanta a halin yanzu abubuwa da yawa na faruwa a ƙasa waɗanda za su iya yamutsa ƙasar ko kawo tashin hankali saboda haka nasihata ita ce kowa ya zauna lafiya allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa kar su kawo barna kar su kawo tashin hankali fala tufsidu fil da isu Lahiya. a maimakon haka mu dinga addu'a fad'uhu khawfan wa tama'a mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu dukkan wani mai neman fitina dukkan wani mai neman tada rigima bai fi ƙarfin Allah ba wasu alaikum to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. jiya alhamis kungiyar hamas ta ce ta sake sakin karin wasu isra'ilawa goma da ta yi garkuwa da su da kuma garokin mutum uku cikin waɗanda aka yi garkuwa da su bayan da masu shiga tsakani suka cimma yarjejeniya don dakatar da buɗe wuta tsakanin isra'ila da hamas zuwa kwana na bakwai a nasu ɓangaren kuma ana sa ran isra'ila za ta saki wasu falasɗina da ke ɗaure bayan tattaunawar da aka yi kan ci gaba da tsagaita dakatar da wuta a cikin mintuna sha biyar na wa'adin kwanaki shida na yarjejeniyar biyu da ke shirin karewa. Ukraine na zargin Rasha da rashin musayar ah, fursunoni tsakanin kasashen biyu da ke fada da juna cikin 'yan watannin da suka wuce. Tun farkon watannin fara yakin da ake gwabzawa tsakanin Ukraine da Rasha, kev da Moscow sun yi musayar fursunoni da dama, amma yawansu ya ragu a bana, inda rabon da a yi musayar tun a watan Agustan da ya gabata. Wata kotun ɗaukaka ƙara a birnin New York na Amurka ta maido da dokar da ta hana Donald Trump yin tsokaci game da ma'aikatan kotu bayan da ya muzanta wani magatakardar kotun da ake masa shari'a da ake tuhumasa da zargin aikata zamba a New York. Alƙalin kotun Arthur Ingron ya sanya umarnin hana yin magana ne a ranar uku ga watan Oktoba bayan da Trump ya wallafa wani kalami na ɓatanci game da magatakardar alkalin kotun a shafukan sada zumunta. Gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta toshe hanyar sadarwar shugabar masu fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya da ake tsare da ita usan suci tsakaninta da iyalanta da lauyoyinta a cewar karamin ɗanta. Dan suci Kim Aris ya shaida shaidawa biyo ta wayar tarho cewa kwata-kwata gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta hana shi yin magana da mahaifiyarsa duk da damuwar da ake da ita game da rashin lafiyarta. To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai can an jima da karfe takwas na safe agogon Najeriya za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'asalama.